ai baki san wani abu ba wallahi ba karamin shauki da marrin ƙaunaki nake a rayuwata kaman da gaske Allah da gaske nake akwai na so in tabbatar miki da cewa da gaske nake sai daga lokacin da zan tabbatar miki da gaske nake sai daga lokacin da aka ce na aure ki kina gida na za ki gata da zai zan tattare da yaki Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na wurin ku a cire mai haka na k'a kaga kuwa na ajiye ma yar gidanka a cikin nan ma na aji abin da ya listu mashallah ba alhamdulillah kawo kuwa ita kadai ta rage da na gode ha akwai labarai sosai kun fahimta Allahu akbar ai tun ranar da na samu tafiyan ta nemo mai amalin ke ɗaya na ji bakin ciki ya tun ni amma ba kuma duk da na sun fi nasu 'ya'yan kyau kuma ina nan akan bakana ba wanda ya sai sanin na auren wadda talaka yata kin ban banzan antin wajen <laughs> to ka gani ma kenan alhamdulillah sai in gode ma na samu miji malamin makaranta sannan kuma mai sai da jarida wani malamin makaranta kuma mai sai da jarida bayan malamin makarantar da ba su dauke ni ba har yau a tace la ilaha illa hasbunallah me zan gani ni ji ka har su mai zaki san da zama ba aisha na'am baba dan kan uba ki bai ki anan ta kan uba ki na man ki mai ga anan kina zo da wannan mai kama da buhun gawayi kai kuma wallahi da ni kike zancen da ni kike zancen zan zo gidan same ki me hana ka da ita baba na kana ɗauka abinci kana bata a baki akan wani dalili wallahi tallahi baba ban bata abinci ba inda a ce kwanan nan na magana zai magana ban bata a baki ba baba kai illallah illallah kwanan gidana ne wannan wannan ai kwanan gidana ne a abincin ma yana wani illallah yara ta ka cuce ni Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa sai akwai ranar da zan ga irin wannan a rayuwata ta duniya me aka sa abincin nan ne daɗi haka yarinyar nan ashe zan sai abinci da zai wata ba zai wuce sati ɗaya ba sai ya ƙare ashe abincin suke kwashewa ta kai wannan kekin yaro mai kama da alale bari in je gida in suke da ban za aikin wofi ina ba ki je zan je nan a gudu ne da wata zan da a cikin wuta ba ki je nan da kuma za ne, da gangare kuma sai wajen mai kifi ko yawon eh, ki na ganta a wajen ɗan jarida wanda baya da ko sisi ke kuma sai wajen mai kifi ko malam me ka shigo kake ta hayaniya kana ta ihu ni ban ji sallamar ka ba sai ka ce an maka allurar doki a allurar zaki aka mun na ce allurar zaki aka mun in kika ga inda na ga yarinyar nan a wajen yaran nan ɗan jarida wai shi malamin makarantar da ba a tabbatar ma malamancin da yake ba ina ta surutu tana waƙe mar baki tana ɗaukar abincin gidana tana kai mar kuma barkijin ga yadda na gan su rayar aini shaura kirin sai dai shiga tsakanin su ba dan na sai ni kap na zo subhanallahi malam to ai ba hayaniya da kai ba tambayar ta zaka tsaya mi a tambaye ta fa kika ce eh me zan tambaye ta da ne mata zubar mun da mutunci a gari to wallahi ba zan yarda da wannan sakarcin banza ina nan ba bokon banza bokon wafi ni da ne bokon mai bokon tsintsina mun mai bokon ta tsina mun kamar yaya haba bari ya kama da mutum kana ta yawo da kwanan abinci a hannu za a buɗe rumbu na wata ɗaya ba zai kai sati ba sai a ce ya ƙare sai an buɗe wani rumbu a ce katon banza suke zuwa suke ciro mun da shi a gari malam ban gane rumbun kai na ƙasa ba malam kada ka je ka zubar mana da mutunci a gun surikin mu babu ruwanki babu abin da ya shafe ki in ma na zubar da mutunci sannan kuma ka ci gaba ka iso har gida kana yawan zubar min da mutunci ko malam ba girman ka bane fa wannan ba mutunci bane fa abin da kake yi fa to bar ki jin ga miki ni ba zan yarda da wannan sakarcin banza a gidan nan ba yawwa ƴaƴana tattalin arziki na ne ba zan ɗau ƴaƴana in ba matsayaci ba ni mai arziki nake so yawwa to to Allah ba mana asiri Thank na kwana ba baba ina kwana kai wani irin yaro ne da na ci dole ne sai na amsa gaisuwa soka. to barka ji a tsaya na zo ne mu daddale da kai na zo ne maka ka shaidi na karshe ba kai ba ta Aisha kan ƙara ganin fuska ka kofar gidana ko in ganka tare da ita ranka zai matukar ɓaci Aisha Allah ya yi ta kiran matan masu kuɗi ba kiran matan tantirai irin ku ba don haka ba yadda za a yi in ɗau ta in baka to ka ji kishirin da na maka so nawa na maka so so so biyu kakkai dan ƙara mana uku to an na ƙara ganin ka wannan takardun banzan da kake zuwa kake sayarwa zan yayyaga sun kona kuma in ci mutunci ka na gode ka kiyaye kanka kuma sannan mamakin nan duk garin nan babu wanda ya kai shi ilimi kin gani sannan har da gidi ne da shi kuma aiki ne bai samu ba muna sa ran kuma nan gaban Allah da zai samu to yanzu mama daga aure auri mai kuɗi ba kwanciyar hankali ba gara ka auri talaka kana cikin kwanciyar ka eh mana Allah ya sauke waki yanzu talakan zaki aura amma sai Alhaji da Alhajiji eh a haka dai nake son shi in ma talaka ne shi amma dai akwai wadatar zuci ka bar yarka ta zaɓi da take so ko babanki ya iya gane ni ban san me isa ba Ahmad. Ahmad. Na kawo. Me ya faru ne? Lafiya kuwa? ko don baka samu aiki bane duk shi yasa ka fita daga hiyacin ka haka wallahi kawo ba haka bane ina tunani ne akan yarinyar da nake so wato Aisha mahaifinta ya rantsuwa cewa shi ba zai ba talaka ba ni kuma to ban da kuɗi ne abin ya yake dan damuna in dai wannan ne babu damuwa insha Allah in dai ne tafi nan naje na dawo za mu zo mu shirya in je wajen iyayenta in Allah ya yarda na gode ba na gode ka kwanta da hankali ka ya ban yi isha ban na yi isha sai na to bari dan fita Rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba. rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba malam ahmad rayuwa fara da ya gana cikin farin ciki ya waka kake to ya ba zan kasance cikin nishadi da farin ciki ba idi ai ita rayuwa tana faruwa ne kuma wucewa take sai ga kamar ba a yi ba to dole dai a cikin abu guda biyu ɗaya ya faru da kai ko kuma duka biyun sun faru da kai to shikenan ni kuwa idan ka canka zan maka kyauta ina jinka to ko an yi cinikin jarida ko kuma ka samu aiki baka canka ba idan ka sake canka abin da yake zuciyata na maka alkawari wannan kyautar taka tana nan malam ahmad ni baka kaina ya yi duba ka gaya mun kawai amma ka yadda ba kai da kyauta in faɗa ma to in ka niyan min kyauta ai za ka yi mini kawai kai dai ka gaya mun kawai to idan dai in fahimtar da kai ne sirrin shi ne aisha kai kana nufin baban taya baka kenan bai ni ba amma kawuna ya ce mun maje za a je a nema mun wannan aure kai malam ahmad baban aishan nan fa jan wuya ne fa ha to ni farin wuya ne to amma ahmad me ya isa ba za ka koma binni ba da wannan ilimin naka kaje ka samu aiki a can kai yi shiru kai da ba ka san zaman binni ba zaman karkaran ma da muke noma da kanmu mu ciya aka kare da rani ballanta na zaman binni ka sai yadda ake wucewa ko masu kudin na ga su ta wucewa a cikin mota da AC kai kana cikin rana wallahi <laughs> kenan Allah ya kiyaye ni da barin je an ci Alhaji Sallau yana raba sadaka a can tsallake min yin samu ni ma karba to ban da abin ka waye ke ta alai Sallau ga ubangida na gata na wanda ya dauki nauyin karatu na wa Ibrahim Ahmad Bros ɗaya tamkar da dubu mai gidan Ahmadu Musa da wannan matashin dan wasan nan wa wanda yake Belgium mana Ali Kobala na nan kera na bugun ai ya auna suka san waje kai ni ma da kwallon na iya da yanzu ya auna ni yanzu ma aiki yake ne ban san wani sirri ok mai gidan Ahmad Musa kenan ka san ya ɗauki nauyin mutane sama da 200 da nan gida Najeriya da ƙasar waje masu buga bon kai Ahmad mutum 200 ai barin gaya maka wani abu inda Allah ya sa ka iya bol ko kuma karatun kake so ka yi wallahi ina tabbatar maka daga mun je ka ya dauke ka to lalle coach bros dan aljanna ne ka je zan baka labarin sa to ke wallahi da za ka yi karatu zan kai ka wajen shi zai dau nauyin ka ko kuma da ka iya buga ball to ke <laughs> da zan sanya kaliki na mamallakin duniya ba wai haka bane ina auna me zai je dawo ne in Allah ya dama babu abin da zai je da ni na ji an ce mun ka ji ciwo shekaran jiya wallahi baba ne ya bige na amma kuma kin san ba damuwa kar wata rana ya zo ya a samu damuwa. ha ba kai kuwa nawa me yasa zaka dinga damuwa ba na san kana damuwa da irin wannan abu ni wallahi kwata-kwata ban san me yake damun baban nan ba tunda ni ina son ka ai shi kenan to in ke kina so na ai shi baya so na kin ga kuwa ai shi zai bani auren ki ko ba haka bane shi ya ce mai kuɗi yake so kuma kin ga kuɗi ba komai suke a duniya ba amma ya kasa gano to kai me za a yi da kuɗin eh ni kai nake so ba kuɗi ba ban san me yake damun shi ba wallahi to ai na san abin da ke damun sha sha sha wanda ba ta da kishin iyaye wato aisha da ke za a zauna a rinka kulmata ko kina yata baki da kishi na san da zuwa baba in ka ƙara ce mun ni babanka ne sai na kakkarya maka muka akan wani dalili ba na ce ba na so in ƙara ganin ka a gidan nan ba wato ka ga yarinya fuskar ta na sheƙi ko ko ba dan irin ku fakirai na kai ba kuma idan na ƙara ganin ka da abin da na ba kai kasa sai kuma yi Baba dan Allah wallahi tallahi ina ga ƙara ganin sai na karya maka muka kana ji ko kai nan wallahi na ƙara ganin ka wannan tsinannen yaro da na cin tsiya ta ya zan yin ɗauya ta an ba talaka eh Ahmad abin da nake so ga ba zan iya zuba ido ana ci maka mutunci da wulakanci a garin da haka yar wannan mutumin ka ta da kawai saboda ka riga ka san cewa kai amana ne a hannu haka ne kawo amma kai hakuri kuma ka duba yadda muka sha guda aisha don haka dan allah kai hakuri haƙuri za a sasanta in allah yadda ba wani abu ai ba shi kane da yake da a garin nan ba ba sai ka nemi wata ba A kan me ana ci maka mutunci kuma sannan ni ina raye dan haka ni zan iya ɗaukar mataki ni yanzu Allah Allah ma nake mu haɗu da shi mu yi ta ta ƙare kawai wannan shine abin da nake so ga kawo ka yi hakuri ba za a yi gaban in aka yi haka kuma zai iya zama sirikin mu wata rana dan Allah ka yi hakuri yanzu dai lokacin da zan ji kenan ka ji akwai kokon ka ɗauka ka sai da rawa na yi mamaki da na zo na ganki a nan wajen saboda har ba zan zo ba na ɗauka wata ce ko wani ne <laughs> to ai ni rabuwa da kai ne ba zan iya yi ba shi yasa na zo in baka hakuri akan abin da ya faru amma dan Allah ba na son wannan abin ya shafi soyayya ta tsakanina da kai Ahmad karki damu ba zai shafi soyayya mu ba insha Allah wannan ba komai bane amma fa kin yi hikima da kika kawo bayan gari ga inuwa ta bishiyar nan kin ga sai mu zauna kenan ko to shikenan mu zauna kana je ko marantan ko wallahi yaro na a sirki na ta bayan gida zagayo mu kawai na gaya maka na zaune ashe ya zaga ta baya ya ji ya same kanta mai mai gona shine na ce to bari zo in dauke ka mu je ka gani ka sa mata albarka ka gane eh in ce mu je ka ganta in ka sa ni ka sa mata albarka sai ka taya ni farin ciki eh me ka ce a'a na ce komai yayi kyau komai yayi kyau to shikenan mu je kawai gonan iyakacin gonan kawai za mu je ka gani ai ba sai na je ba malam dan Allah mu je ga ta nan din da zamu je a bakin haya to me dalilin da muka baro gida ai saboda na dauko ka mu je ka gani ka samu ta albarka ai mu je abin da zamu je mu kuma ban hab hab ne abin da ya dace haba malam ai shi yaƙi dan zamba ne rike wannan itacen eh, eh rike wannan eh. ka san abin da shi ka musu bugun duka in ka lakaɗa musu duka zai zai ce zai yi cikin gari ko ni kuma zan rage ni zan kifar da shi ina kifar da shi ko kashe shi muka yi a nan wajen sai mu tona mu ribe mu bar abin banza kaga an huta da wannan da wannan tashin ko himman to Wata yanzu idan baka da abin duniya ka zama banza. Dama haka rayuwar take ai komai 'yar hakuri. ka gaya masa mana ka gudu ah, ka gudu dan ne yake zancen ka ci banza aikin banza aikin gobe ni za a ka ci banza ce min kai ne malam tanko a'a to ai da sai kai magana ka ce kai da kake zuwa na zata shi ne na je na wani hargitsa maka dukan nan saboda Allah hmm? ta zo ta zo ta zo nau'i ah, ah, ah, eh, malam tanko akwai nauyi inna lillahi wa inna raji'un ai dole sai na gayyato mutane in ce tuntube kawai kai ka faɗi ko makara zuwa ce kana ciwon farfadiya ba san ka da ciwon farfadiya ko da Allah wani gini da ya faɗo mun ne ni ma saura kaɗan gini dan ne ni Allah ne ya taimaka ta ƙare a kanka na zubuce ni wallahi har ka ban ma kunya ka ba ga irinta ta ba reshe ya juye da mujiya to faɗi ba a tambaye ki ba ni fa har yanzu ba zan canja daga ra'ayina ba da wani irin masifa ne wannan babu yadda za a yi ɗauki na in ba matsayaci ko talaka mutane zan san irin kuɗin da na kashe dukan da aka haife su har zuwa yadda suka kai yanzu ai in ban ci riba ba ai ba zan haɗu ba ko ko ba ka ba malam shazili kwarai ku hakika tabbas wannan maganan kako to malam barkaji hmm. ƴaƴanka da ka haifa a cikin ka ai dama Allah ne su kai ya ɗorawa ah. <laughs> ba cewa wai wani ne zai ko kuma zaka ci riba a kansu ba ah. ko amma kai har kana tunanin cewa kai kana neman riba wannan maganar ta ka bace yi ba sai ma ka an ba matsiyaci to bar ki jin ga miki ƴaƴan nan da yake gani kadurori na ne arziki na kenan ƴaƴan eh, naka kwarai da gaske ba malam tanko kai hakuri mana ka bari kai da kake fama da ciwo ka bari ka dan samu sauki ka samu sauki in yaso duk abin da zai biyo ba sai biyo baya hmm. ba shi ya kashe kansa saboda son abin duniya ni yanzu damuwa ta haka shi bala bai dawo ba kuma shi ya je siyo magani a ne ki tabi ki yar bawai ah, kai kai kai kai yawwa malam shazili yawwa hamsa ni dai wallahi ina bayan mahaifina ni dai mai kuɗi zan aura ita ta ga za ta aure talaka ta tuwa wahala ta je ta Allah ya miki albarka Hausa ki je ki aure mai kuɗin kin ji kina wanda da cono nan baki ki je ki aure mai kuɗin a haka dai nake son shi Yawwa Aisha ke ke Aisha eh ba zan ga miki annabi ma yana neman tsayi da talauci ina neman ki jefa kanki Ita eh, yayyan halitta ba yana tsoron talauci ba An san da haka, ai kai ba talaucin bane kwaɗayin abin duniya ne. To shi kenan, in dai ke cika haifa min irin na ga maganan wa za ta bi. Ta ki kotawa. Kai ka haife ta. Kai ka haife ta yarka ce. Wai me yake faruwa ne a cikin gidan nan ne? Iye? Baba ne fa jiya ma haka yayi dan aike ki ne shi yasa bike gani ba mamace take mai gashi. To ai gara ta gasa shi da kyau ai. Eh? Ai gara haka. Wayo! Wayo! Wayo! Haba malam. Ya kake gudu tsakan da Allah lafiyar ka fa nake nema ka bari in gasa ka mana kuma sai ka gudu? Ba zan zo ba. Kai muguwa ce. Na ki zo din. Baba ka je ta gasa ka mana. Mama kin dafa ruwan da kyau ko? Na tafasa na sirka. Ruwan zafin gashi nan baki sirka ba ki zo ki rika danna mu a kirji so ke kashe ni? Wai kai wani irin namiji ne? ka ne fa kake buya a bayan su zan gasa maka jiki tsakani da Allah ka callo da gudu ba kunya ba tsoron Allah. Ai gasa shi daki da kyau baba ka ji ana nema maka lafiya kana kin ka je mana. Ba zai je din ba. Ka can sarkin rashin kunya ana nema wa babanki lafiya kina ba zai je ba wallahi sai an gasa shi. Bari ki gani ni kin ga shiga na ciki. wallahi ba wanda zai ƙara taɓa mun ba Aisha ki je ki kirawo malam Shazali da Bala su zo su su gasa shi tunda ni zan mishi yaki ko sun zo ba zan fito ba ko ya zo ba zan fito ba ni kuma sai na kira ko ya zo ba zan fito ba kira ko ya zo ba zan fito ba kira su ba ni zan maka cikin limana ka ki ba ai ni zan maka cikin limana ka ki din na ba ko na to sai kwana na ya kare zan ba shi na kare zan ba ki ba da kunya ba za a ga samu isa samu lafiya kina zumbura baki kina fitsara ko za ki gani gardawa ne za su gasa shi ya yi jinyar sa to mu ga sai faɗa gani ko wannan mugunta wannan mugunta yanzu saboda Allah da muka masa mu da muka taimake shi don ya ji daɗin jikinsa ai shi haka yake bai san gwaninta ba da ya san gwaninta ai an mai ne don ya ji daɗi a ah, to kuma kin ga gaskiyan ki ne fa ni kan bari ma dauki wannan kayan saboda bakin nan da za su zo wani baki ladidi kar a kuskura a dauki abinci na dafa baki wallahi za a biya ni ai kai dama haka kake ka faɗa da bakinka ka ka ce kai ba ka zuba ka sai inda za ka ci riba ah. to me laifi a ciki kai baki san abin da duniya take ciki ba eh shi yasa ya'yan naka ai suka ki awo ruwa ana tanko na'am kai hakuri su zo a yi ta kawai ta kare kowa ya kama gabansa a Allah ya kawo su ni dai za su biya ni abin da na kashe ai ni ba ni da matsala kuma Aisha kina ji na kina ji na saura su zo ki bani kunya a gaban su salamu alaikum amin wa alaikum salam bismillah rigo to tsoliyar duniya munafiki sai a waje a yi waje Allah tanko. Ya jikin naka. Alhamdulillah. Sanni na ba. Lafiya. Ya jikin naka. To, yarinya dai ga yadda muka yi da ta ce ita ba ta so. kuma ni ba zan waya ta auren dole ba kwarai kuwa nan ta durkusa ta gaya mana ta ce batta kaunarsa mai kama da shi batta so to shi ya ce ta in kun zo zan muku bayanin abin da ake ci to amma malam tanko ni fa ban dauko kafa na na zo gidanka ba san da na tabbatar daga wajen Ahmad yaran nan da yarinya na suna son junansu to ni ba ga abin da ta gaya ma, ko zan maka ƙarya ne ni ban ce kai ƙarya ba Ahmad ka tashi mutum. Ɗan ta hakuri don Allah don Allah ka bari a kira ta a tambaye ta ni na tabbatar muna son zuwa. Ba za a yi haka ba. Bari a kira ta a tambaye A gaban kotu nake? A ba zancen a gaban kotu kake ba amma dole a kira ta a tambayi ra'ayinta. Na saba ƙarya to wannan maganar gemu da gemu ne ba maganar kallabi da kallabi ba. Ma aka sako ni a ciki? To shikenan. A kira ta ai tana da baki ko? Zan kira ta Aisha. Aisha. Aisha. Zo. to sai ki faɗa musu da bakinki ki kalle su da kyau kafin ki faɗa musu dan na faɗa musu sun ce ba haka bane ba su da kudin sa a za a tauye mata haƙƙi ne Na Lafiya. To maganar da muka yi da kai ne, na faɗa musu bakin so. ko ba haka muka yi da ke ba Bata faɗa ba. La! <laughs> Hai ilaha illallah. Aisha, yanzu na yi ƙarya kenan? Bakarace zaki mai da ni a bayanan jama'a? Sirki na ne. <laughs> Ba ƙarya kamata ba halinka ta faɗa. Halinka ta faɗa. Yarinya na so za ka taɓa mata haƙƙi. Kai lokacin da kake so na ina so na kake ka auro ni. sai kuma su hana su haka ake yi za mu koma mu gida eh, za mu je mu yi shirye-shirye saboda yadda za mu fuskanci bikin nan insha Allah za mu a da nasiha ake ciki za mu ci tunda yarinya dai tace tana shi je kawai masha Allah don yau ba a baka aure ba kuɗi yanzu haka ka haƙura kini shi ke za a bashi haka za a yi mana tunda sun bani kunya a gaban mutane amma ni ka san ni ba ruwa na a ciki surukin su ne ni ba da na ba to shi ke yanzu sai mu je mu shirya a yi auren tsiya kawai kowa ma ya huta kwarai da gaske kuma wallahi tallahi duk ran da kika dauko kwayan shinkafa akan abikin Aisha wallahi ran ke tsaci da ni sai me sai me arziki ai da Allah ne sai ta aure shi malam yanzu ya aka yi Kai zan tambaya ya ake ciki, kuma me ka kawo mu? In faɗa miki me na kawo miki, na kawo miki kaina ne. Ai in kika same ni shikenan na gama kawo miki komai akwai abin da ya wuce ni din ne. gaskiya haka sa na ji wani daɗi a cikin raina wallahi kin ji daɗi ko na ji daɗi barka da fitowa ina wani da ban wani ba za ka gani na ce da ban wani ba za ka gani eh na ce ban wani ba za ka gani Ahmad Reza ko Ahmad daga yau ka ƙara zuwa hira gidan ka bari sai an aura maka su ce can ku yi hira amma ba a gidan nan ba haka kake zuwa hannu rabbana ba komai sai ka sai ka kawo tsaya duniya ba kin ce sai shi ba za ki je ki zauna za ki ɗanɗana kuɗan yi. kina ji na karar ne da meji dan Allah Ahmad kai hakuri da wannan abin da ba bai maka kar ka sa a ranka ka ji. kar ki damu kin san bature baki ji me yace ba nothing good comes easy wato duk wani abu mai kyau ba ka samun shi sakaka saboda idan ka samu ba za ka san muhimmancin shi ba yanzu duk wannan abin da ake yana nuna min cewa idan na aure ki in san mahimmancin ki ko ya kika gani haka ne haka sa na ji daɗi to hankali na kwanta Aisha na'am wa har yanzu wannan dogon hira me me ake faɗa ne in hira yawa sai ya zama ƙarya wuce wuce wuce Sanjo wal kan da ganin ka a gidan nan matsayaci kawai kai dai bala kai ma ka baka Allah ya yi ka da muke kai a gidan nan baka taba soyo wani abu ka yi tunanin barin kawo gidan nan ba ko gishiri ha ke shigowa zai kawo hannunka to baba arziki ba na Allah bane ni baba ma akwai magana eh na yanke shawara zan tafi binni neman kuɗi binni wallahi eh yana da kyau zaka je binni amma an a can zaka aure yar masu kuɗi zaka aure mana dan mu samu karuwa ko da tula ha baba ni gaskiya zaben Allah nake nema duk wacce Allah ya bani Allah ya bani a can binnin ina so in Allah ya bani a nan ƙauyen namu ina so amma ni babban buri na baba idan na samo kuɗi in zo nan a wani ɗan ƙauyen nan namu ko a garin nan ma za ka yi aure saboda in ka samo kuɗi ka zo ka gina ƙauyen ku na ji labarin an shekara neman gidan ada mai kanar ko to ina sai da kanari me yayi sama ya ci na ya na ƙasa eh? so kace da ka tarago ko kuma tarago to ni da baba dai zan bi tafi birnin nan kaman addu'a kawai gaskiya ne ai da ma ka koyi mugun hali irin na uwarka tana maka hudu ba tsiya shi yasa ka dauki irin halinta na san a gidan nan ba wanda yake bin baya na sai yan lelan baba Allah miki albarka Hafsa baba ai ka kwantar da hankalinka ni kam ina bayan ka ba wani talaka da zan aura a ƙauyen nan mai kuɗi zan samu a birni in aura insha Allah sai na cika maka burin ka gode ata shi yasa fa Allah ya bani kawon yan matan nan guda biyu saboda kaddara na ne su ne jari na in na je na ba talaka a yi mutuwan kasko kenan irin na canis abba zan maka nasiya guda daya don Allah don annaba karka ka zama mai farraka kan 'ya'yanka kuma karka ka zama mai yin kokarin bata tarbiyyar 'ya'yanka kai ya kamata a ce kana gyara tarbiyyar 'ya'yanka abba bai kamata kana haka ba to shek ka gama wa'azin ai speaker ka dauka ka je dandali <laughs> sai ka faɗa ga abin da kake wa babanka shine hankalinka zai kwanta ka je ranka ta rago ka koma ta rago ta ci gaba ni waje ta ci gaba ni waje Allah ya baka sa abin nan shikenan mutane suna neman arziki Allah ya bani kadara ina da 'ya'ya irin wannan ai da Allah ya bani mummuna amma ya bani mun kyawawa wanda zan zan ba masu kuɗin huta ai haka ake yi in Allah bai baka ba sai ba wa eh, ƴaƴanka su ka huta su Allah kai mana arziki sabida gancin gaba madadi wa alaikum salam mama sannu da zuwa sannu da zuwa mama na wuni lafiya gajiya gajiya sannu aisha an mama na mai gidan mama yana nan kalau amma dai kuna nan dai kalau wallahi mama har na ji daɗi da na ganki amma a ce tunda aka yi biki ba wanda ya zo ko hafsa ni na ji daɗi ma da na ganki haka share maganar hafsa kin san haƙi da su ɗaya da babanta kakki da kin ji yanzu ma bai san na zo gunki ba yanzu zan koma a gurguje kar isan nazo Allah ya shirye su mama ni kan mama ya magana ya bala iya kokari ma zai tafi birni ke to shikenan Allah ya tabbatar da alkhairi na mama <laughs> Aisha bari in tafi to mama da shi to mama na gode Allah ya saka da alkhairi ki gaida su baban Italiya. To! Ku faɗa mana gaskiya ko wancan mutuncin ku Wa yake shiga rungu yake mun ɗauke da Haba baba ya zaka ce haka tun nake da kai a gidan na taɓa maka sata ne ba kai ka ce kada mu ƙara shiga rumbun ka ba in mace shiga sai dai in bala ne ya shiga ɗiban ma. Ni ya ɗauka? wallahi zan ji miki ciwo zan miki mugun duka kin mai ni ko kun da ki ce na shiga na ɗauki ba a zaman shiru da baki ku fito min da yadda ake ɗauka min abinci yawa mama gwanar da kika yaya lafiya na zo na tarar da yawa kina layi shiga rumbu ake ake min ɗauki ɗaɗɗai ba tare da na sani ba ina ake kai mini abinci sata kuma eh sata mana ka shiga abu a baka abu baka ɗauka me sunan shi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haba malam to ku tsaya ba wani bane ya abincin nan ni ne na kai wa yarka Aisha ba ta da shi da izinin wa akan wani dalili yarka ce ba ga ta yarka ce yarta wacce ta jin magana tawa a ah, Hafsa ke ce mai zuciya irin tawa maza da koke lanki mu je mu dauko abincin eh ka da zuciya irin tawa ne kina ina ne na'am baba gani mu tafi ku je ina kwato yanci Ke ko? Mu je ke tafiyan shiraki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin wulakanci ne. Allah yi mana arziki saboda gancin gaba madadi. Ta ko wallahi na so a ce na samu mamu mun gaisa. Ai mamu tana son mu. Amma kin sai da za a kamata mu samu lokaci sai mu je ba ma son ku na ce ba ma son ku na ce ba ma gaunan ku sanin da zuwa ba eh, je ki ɗauko mai tabarma da duma aina aini ba na zama a gidan gado <laughs> ba na zama a gidan gado kai hakuri don Allah baba cewa ni baban ka ni ba baban ka ban za mu ci amana me abun kuma cin amana nan baba Aisha dubiyan da kika lalace kika fige ko yunwa ce ai na ga an fara sace mana abinci daga gida ana kawa ni na san yunwa ce ke hatsa je ke taba abincin nan ki ji gona mu maza jiki Na mu ne. Ni na sani, ɗauko ta kawo nan. Ni na sani. Haba ba wannan wani irin cin mutunci ne. Mai a tunani na yau, kai mahaifina ne, in kaga wani zai shigo ya mana abin nan ba za ka bar shi ba za ka hana, amma da kanka baba kake mana irin wannan abin sabida Allah. Darsin Allah ke wa mutane shi lokacin da na faɗa da kin ji magana haka zai faru Hausa shi shiga ɗaki duk wani abin da ya kama hakinmu ne ki fito mana da shi ba za ki shiga min ɗaki ba ake sato mana abinci yawa abincinmu ne sauri mana abincinmu ne eh. abin kunya har su dauke mu tafi ni ba zan tafi in bai uwata a nan gidan duk ta je ta lalace ta mutu da yunwa ba kuma haka ne fa da ina da ke akwai basira Hausa ta ke aisha babu inda zan je ta kayan abinci naku ne kun dauka amma maganar matata ba wanda zai tafi da matata kafa ko? Eh? Abin cizo na ta A ne su zabe su. Ka shi dauke tafi. Yan mata kashe a banza a ni a gani na ba wani abu bane dan ka taimaka a Ahmad kaman ka taimaka wa irin Aisha ne Ladidi ni fa ina da hankali na sarai ba zai taba yi wa yi zubin adashin da babu dauka ba Ke kin san wannan sarai ba haka bane ai dan ka taimaka wa Ahmad ba komai ka duba ga yar mu a hannunsa ba irin tsayar ba kenan lokacin da na hango na ce yaron nan tantiri ne kar ai abun nan kika ce atatar sai an yi yanzu wa gari yawa yawa hakuri kamar ta wannan kawai dai zan bi umarnin ki ne saboda aisha ya ta ce amma ba don wannan tantirin ba na sani na sani sosai na gode yanzu zan ce musu zo ko yana mai kice musu zo ku ga yadda za a duba al'amarin Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam sani da wa. Amarya ba ki halitta. ya aka yi yau na kamar kina cikin farin ciki me yake faruwa aka ina cikin farin ciki amma sai ka shiga daga ciki na sa ma abinci ka ci sai in faɗa maka kina nufin akwai labari kina ai in kin san akwai labari kin san ba yadda za in shiga daga ciki sai kin gaya ma? ki sayar da na san muhimmancin labari shi isa nake sai da jarida ka gani ko mai gida ba san musu nake da kai ba kawai ka je mu ci kin san Allah wallahi tallahi idan baki gaya min ba kin ga ba zan ci abinci ba ba zan yi wanka ba kuma haka zan je in jabi akan garin ki in kwanta wallahi sai kin gaya min to dama maganan kuɗin da ka ne na ma maman magana sai ta ma baban magana ya ce wai mu je mu karba gaskiya ban ji daɗin jin wannan magana ba yanan ka ka ɓata rai ai babana babanka ne na zata da na faɗa haka ai zaka ji daɗi a hankali gaskiya ne aisha na san mahaifinki mahaifina ne amma ina auna me zai je da kan kuɗin nan ta iya yiwuwa mu je ma ba mu samu kuɗin ba sai dai mu haɗu da wulaƙanci to kin ga abin da ba na so kenan kin san duk talaucin mutum gwanda ya haƙura da abin da Allah ya ba shi in Allah ya daba ku to shikenan yanzu kin ga na ji labari mai daɗi kin ga yanzu barin shiga da wannan ke kuma shiga kicin amo wato na lura kai ne kai auren jari ba ni ba. Na gama wahala da yata, na ɗauki yata su kutum na aura maka ba tare da ka bani ko kwandara ba. Yanzu kuma ka dawo kana so ka mori arziki na. Ko? Ka yi haƙuri ba. Baba dan Allah ka yi haƙuri. bai kamata a ce kai kake faɗin irin wannan abu ba ka taimaka mana kan damun nan ta wuce mu don allah ni son samu ma ko dubu hamsin ne ka ranta mana dubu hamsin aisha ke ma kin kawo wasa a wannan al'amari ina ni ina naga dubu hamsin ku canza wani abu dai amma ba wannan ba malam ba haka bane kada fa da hanyar da zaka ba su dubu hamsin din nan to shugaban masu taimako tunda kai kin sa barakiya asara ba sai ki ɗauki kuɗin ki basu ba amma ni ban ko kwandala ban saba irin wannan rakiya asara ba ehe ina yi na yana dubu hamsin zan ɗauka in basu kaga ahmad tunda abin ya riga ya zama haka dama akwai gona da muka shirya da malam kallon mu zai min aikin ta a naira dubu bakwai in ka yadda za ka je ka yi ka je kayin baka naira dubu biyar ka yadda za ka yi ai baba in ban da lalura ma kyauta ni mai gyara ma gonarka ne saboda haka na yadda a an kai dare in baka kar a jiya min kyauta a zuwa rinka min gori a ce an taba taimako na dama ka san ba za ka basu ba ka kira su dan ka ci mutuncin su yanzu ba taimakon ne ba wani taimako to ahma in ka yadda gobe ka zo mu je nuna maka gona kenan mun gode mun gode baba kina mun shishigi a gaba da lamura ba har kawai zan ɗauki kuɗin ba su eh in fitsari abun banza ne ka za ta yi mana yaya ga ga can ba kai ba ga can ki zaki ya ka ga duba duba ta duba yadda duba ni ba aikin nan da zo nan zo nan zo zo haka ake haka haka maza maza ya suka tsaya wanda ya jawo kansa ba shi dai Allah eh, in ba a baku aiki ba ku ce a baku aiki kaina ya suka tsaya eh ina magana da ke ya suka tsaya haba haba dan allah gaskiya wannan aikin ya yawa sai ka ce wasu jakuna haba karki da ma aisha baba kai ga hakuri za mu yi oh dai wannan aiki ko ku yi ko ka ku yi wannan ya rage naku mutane nawa ne suke neman aiki na hana su na baku da haka ku yi aiki na in na zo zan je in dawo in bai mun ba ba zan biya ku ba yawa ka duba can fitan da kai fa bai mun ba ba sai an saki na ba da ma na yawa ko ka ba ka je kuwa Ai sare ai na ga bakin naka ne a bushe kaman ka gutsu fetur Cika bara, fata. mutane suna neman aiki an ba ku amma kuna wasa Kirena, abin karfe da mutu zumurin na ci. Ina wani ba? Kai, ba na san wani zumuridi. Menene? Dan baba na ce na zo ne yin gwada. To, sai ka biyo ni ba dubu uku muka yi da kai ba? Baba, dubu biyar ne. Sharri za ka mun? Na ce sharri za ka mun? Za ah. wannan. Eh, jama'a! Jama'a! ka dauki! Ga balawo! Da Allah ka mun dauki! Wallahi ba sata zan ma ba baba. eh baba dan Allah ka yawo wallahi ba sata zan ma ba eh yaya sake shi sake shi sata zai mun wallahi tallahi mama ba sata zan mun na sani asan san ba sata ka mishi ba sharri zaka zan maka dai sharri zan maka karka da ke shi ba sata zai maka ba to in ban da sharri ya zai ce ya ga kuɗi to wallahi dama dubu uku zan bashi tun da zai sata min kuɗi ba zan bashi ko kobo ba ka ce dama da niyya tabe barawan banza tabe zan ƙara kan da kano hakuri jika ladidi irin abin da yake mafa ba da so fa malam malam kamar zalunci zalunci ne zalunci ne ba abin da ya maka zalunta suka so kai kawai to shikenan na ji zalunci mutane kawai ba dama su ga mutum na da kuɗi sai su kama hasada Allah ya wadar hali irin naka a ce tun sa'a mutum ina bacci ba za ka zai ko dan da nika neman abin yi ba eh me haka ne wai me ke faruwa ne wannan uban zagi sassafe ba zai tashi zai nemi abin yi ba malam na fa gaji da halinka na gaji da irin wa'annan halaye naka gaskiya haka yaran nan sun maka aiki ma ka ka biya su haka ya faɗa miki wannan irin rayuwa ne To, amun ah, ah, a oyoyo yar baba, oyoyo yar baba. Kada ya zo. Eh ya zo yana waje. A ce mun za ki shigo ta shi. Bari kira shi. Barka. Barka da zuwa. Barka da zuwa. ai ni ne ma abin da sai shi kan ka fata ne ya hakuri ya hakuri mun gode Allah mun gode Allah eh, to mu shiga ai gidan ku ne mu shiga mu shiga ai gidan ku har ko ba za ka wani abin da kake gani nesa gashi ya zo har kofar gidana wata rana sai a ce motar nan ni ne ba a ciki yo na shiga an tabu da ni Allahu akbar Ana jiran ka To, ga nan. Sirki na ne. Abuwa. ai alhaji tun kan ka zo ta faɗa min komai ina da labarin ka kuma da ma ni na riga na yanke shawara ma na baka babu komai a babu komai a babu komai babu komai ah, yanzu so nake a bikin nan don ta shiga ɗakinta haka ne ai alhaji ba dan allah ya sa ka zo kai ɗaya ma da da matarka za ka tafi yau babu komai godiya nake Allah ya kai mu yanzu zan je in samu manya sannan su don su zo a yi magana irin takuta manya wannan gaskiya ne kuma ina sanar ma duk abin da za a yi a bikin nan na dau nauyin shi Allahu akbar Allahu akbar Alhaji Allah ya saka da alheri da da kin ji abin arziki kin ga harka arziki sabta kin zo da sa'a Allah ya miki albarka duk da dai babu bata ce komai ba eh na faɗa ala sanya eh. baba ga wannan zan koma to to weekend n'a koma Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na gode na gode ke gaskiya gaskiya a dawo lafiya masha Allah Allah na gode maka Allah ya cika min na. Ladi na lura kina bakin ciki da wannan nasara da arziki da ya zo mana gadan gadan ba kyau ki rinka wa kake hasada irin wannan wani irin hasada wani irin bakin ciki wannan zubar da mutuncin da kake min ma aini ya ishe ni Eh? Bala! Bala! Ba mama! Ba ni kudin a Ina magana kin mutum. Allah malam ka daina cika mun kuma. a ni gaba ɗaya ne mama na ga gaba ɗaya ba wai kace bai taba ganin kuɗi ba da ga kuɗi sai wani wannan kai kace bai taba rike kuɗi bala ga san kunya yanzu kuɗin wannan kuɗin za a ɗauka a bawa aisha ta bada to me eh? ne duka me da duka mu wa yayu bane in ba ka yanzu duk wahalar da nake a gidan nan da sauransu wahalar me kake banda azabtar da mu da kake yi kana to mutane abu kada to wallahi ba abincin ranar da dare a gidan ba abincin ranar da dare a gidan nan tunda abin nake ya zama tsayar eh. Allah na Allah na gode maka amma ni gaskiya ba kyauta mun me yasa ba a kira ni ma na kwashi na nawa ban ba saboda Allah ai wannan shine ake kira cha cakwa cakwa <laughs> kai ai baka sani ba da wannan damar nake so ne yi amfani da duka biyu <laughs> ya zama ce maka barka da shigowa sabon rayuwa da kuma sab sabuwar nishadi Shi ne wannan 'yar bakin cikin take cewa wai ka yi bincike? Bace wani bincike zan yi. Kana nufin ba ka yi bincike ba? A'a ba haka. A gaskiya saboda Allah ya kamata ka yi bincike. Ai yarinyan ba sayar masa da ita kai ba, ka auren masa ne. To yanzu in ba ka yi bincike ba ka san halin sa. dan fashi ne shi a'a me abu ne in kuma yazo ya wulakanta ta yi mata mugun duka kuma ka ce me ba kai bincike ba da haka ni ƴaƴana duk wanda zan da wanda zai aure ta wallahi sai na bi sawu da kafa na na bincika abin da ake kenan ai da ne ake ba bincike amma yanzu ba haka gaskiya ga Hafsa ta riga ta gama bincike wani bincike zan tsaya ne ba a haka eh ba a haka kaga kai dai malam shazili kawai na sa a tafasa mana kan rago ka zo mu sha jami'a kawai da dare kawai abin da za ka ce mu ke to <laughs> abin da za mu yi Allah dai kai mu kawai kai dai ka zo na Allah kai mu je ina nan eh to cike nan ka ce wani bincike har ta riga ta ya gwanda bincike ai <laughs> kai ma ba sai da kai bincike ba wato duk lokacin na ganki sai yanzu jinin jikina na bugawa daidai da dai. Alhaji amma mun yi aure aka siya wani wata eh? Ke da zaki hole moto ai karamin abu ne. Za mu je aikin haji? Ai har ƙasar Turai za ka yi. Barka da yare. Barka da Ni na ce ba, zo ne. Zo mana. Barka ba, sai ka yi so ba sani ba. Wallahi na iso. To, Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Na gode. Na gode. ba ki wannan saboda hidimar biki.